bakwai da watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda aka saba a dararen irin wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatu a wannan kwanaki cikin littafin Allah Kur'ani mai girma muna dirasinsa muna karatu ne kuma cikin suratul ahzab mun tsaya aya ta 35 za mu tashi aya ta 36 haka ne ba ok insha Allah za mu tashi aya ta 35 insha Allah ta'ala a cikin suratul ahzab zai zama darasi na bakwai a wannan sura muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما wannan aya kamar yadda aka yi bayani a lokacin da ya gabata jiya cewa ummu salma radiyallahu anha ita ta yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama dalilin saukar wannan aya Allah ce innal muslimina wal muslimat lalle musulmai maza da musulmai mata da mu'minai maza da mu'minai mata mai da aka yi bayani martaba ta imani ya fi martaba ta musulunci ma'ana mutum zai iya zama musulmi amma tukunna bai zama mumini ba kamar yadda qalat al-arabu amanna qul tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kawai suka ce mun yi imani Allah ce a ka ce musu dai tukunna ku dai ce kun musulunta saboda haka mutum zai iya musulunta tukunna bai zama mumini ba sannan kuma ba a shiga aljanna mutum bai zai shiga aljanna ba sai ya zama mumini kamar yadda nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wala tadkhul la tadkhul jannata hatta tu'min ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kun zama mu'minai to haka wannan nuna martaba na imani yana da sama akan martaba ta musulunci mumini shine wanda ya kudirce a zuciyarsa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma ya yadda da dukkan dokokin Allah subhanahu ta’ala zai aiwatar da su sau da gaba in umarni ne ya tabbata zai iya gwargwadon iyawarsa dukkan hani kuma yana hannuwa gaba ɗaya ya hannu akan abin da Allah ya hana sai dai mutum ya yi kuskure wani sa'i a same shi ya yi kuskure ko ya yi abin da ba daidai ba amma ba bisa ganganci ba shi yasa duk ayoyin ƙur'ani da suka buɗe da ya ayyuhan ladina amanu zaka ga suna umarni da ayyuka masu daraja ko masu girma waɗanda ba mai iya jure wannan aiki ɗin sai mumini haka kuma in kaga sun yi hani du'a da aka ce ya ayyuhan lazina amun in kaga an yi hani za ga an yi hani ne da babban aiki wanda yake daga cikin miyagun ayyuka wadda ba mai iya jure hannuwa daga wannan aiki sai waɗanda suke muminai shi yasa idan sami ita ya ayyuhal ladina amanu fa ar'iha sam'ak in ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ka karkata kunnuwanka zuwa ga can fa innahu imma khairun yu'maru bihi wa imma sharrun yunha an ya ko dai ya zamanto alkhairi ne za a yi umarni da shi ko kuma ya zamanto sharri ne za a yi hani Okay, imani martaba ce mai girma babban abin da ake bukata shine mutum ya zama mumini sau da yawa Allah na sifanta bayansa da imani idan sun yadda sun amince da duk dokar da Allah subhanahu wata'ala ya yadda da ita ko ya kafa akan samu muminai maza akan samu muminai mata masu biyayya ga Allah da tsa'a wa Allah don haka Allah subhanahu wataala ce masu wannan sifa ta imani maza da mata sai ce wal tina wal tati. da kuma masu kunuti maza da masu kunuti mata ma'ana shine masu tsananin biyayya da taka tsantsan da dokar Allah tsananin biyayya shine kunuti wanda tsananin biyayya ana cewa martaba ta kunuti ta haura martaba ta imani ko kuma imani martaba ta kunuti cikan kamalar sifa ta imani ne wato idan mutum ya zama mumini shi da zai samu daman ya zama mai matukar taka tsantsan da kuma biyayya ga dukkan dokokin Allah shi yasa zaka ji Allah yana yaba mumine amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi yace kun hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sibar mai kunuci shine amman huwa qa'imun amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima ana al-layli sajidan wa qa'ima sujjada yana tashi yana sujjada yana tashi yahzaru al-akhira a rayuwar sa ga kullum yana tsoron lahira yana taka tsantsan da maganar lahira wannan wanda ya kai kunuti kenan kullum abun da zai bata masa lahira tsoron sa yake kuma tsoron tsayuwa a gaban Allah yake Wayar yarju rahmata rabbih kuma sau da yawa yana kwadayin da kuma ƙaunar rahamar Allah to mutum ya kai martaba na kunuti kenan wannan shine cikan kamalan sifar imani ana samu a maza ana samu a mata matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sibanta su da wannan sifofi abuna kamar yadda a suratul tahrim da Allah ke cewa عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات سيتي قانتات to da Allah subhanahu wataala ya sa suka amince suka yadda suka kuma bi dokan Allah to sai zama duk wannan sifan suna da shi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga suna daga cikin qanitatin kamar yadda Hafsa radiyallahu ta'ala anha Allah ya aiko malaika Jibril ya ce innaha sawwamatun qawwamatun wa hiya zawjatuka fil janna to kaga Allah subhanahu wataala yana yabon su ya tabbatar da matsayin su don haka akwai maza masu kunuti maza masu taka tsantsan da dokar Allah wanda cikan sifa ta imani ta tabbata gare su walƙanitat da kuma mata wanda suke tsaye bisa bin dokar Allah duk abin da Allah ya hana sun hannu sai dai ai kuskure duk abin da Allah ya ce a yi suna yi iya wasu. Allah ce wa sadiqina wa sadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata gaskiya ita take amfanin mutum duniya da lahira ƙarya Allah baya bukatanta ya haramta ƙarya mutum ba zai gushe yana mai gaskiya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum ko iyyakum bisidiq alaikum bisidiq فإن الصدق يهدي إلى البر ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق hatta يكتب عند الله صديقا na umarce ku da kuyi yi gaskiya ku tsaya akan gaskiya in za ku faɗa ku faɗi gaskiya domin gaskiya tana nusar da mutum zuwa ga aikin alheri gaba ɗaya dukkan abin da ya shafi alheri gaskiya tana nusar da mutum zuwa ga yace mutum ba zai gushe ba yana mai gaskiya yana taka tsantsan da kokari akan gaskiya har sai an rubuta shi a gurin Allah cewa siddiqan wannan mai gaskiya ne sannan sai ce wa iyyakum wal kadhib na hore ku kar ku yadda ku yi ƙarya fa inna bi kadhiba yahdi ila al fujur kullum ƙarya yana nusar da mutum ne zuwa ga wato sabon Allah wala yazalu rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana yawan yin ƙarya a zancensa kuma yana sha'awan yin ƙaryan da yawan yi har ya kai matsayin da za a rubuta shi a gurin Allah cewa wane makaryaci ne ga wani yana ya saba da ƙarya ya rintse da Allah akan ƙarya wani ga yawan surutu da yawan saboda ƙarya sifa ce ta munafurci gaskiya kuma sifa ce ta mumine gaskiya sifa ce ta imani sannan kuma gaskiya ita take amfanin mutum duniya da lahira Allah ce haza yau mu yanfa'u sadiqina sidqu ranar tashin alkiyama rana ce wacce masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su makaryata kuma makomarsu sabanin makomar masu gaskiya saboda haka akwai masu gaskiya maza akwai masu gaskiya mata wanda suka jajirce akan gaskiya ba sa ƙarya cikin abubuwansu shi za ka samu daga cikin magabata akwai wanda bai taɓa yin ƙarya ba har yabar duniya rayuwarsa gaba ɗaya bai taɓa yin ƙarya ba har yabar duniya baya faɗin magana ko da kokonto yake a kanta idan magana ta zo ya zama akwai kokonto sai ya shiru idan magana ta zo bai san asalinta ba baya ɗorarwa amma abunan mutumin duk da ya kasance duk labari sai ya dorar to zai zama magareci kafa bil mar'i kadhiban an kula bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zama tantirin makaryaci in dai duk abin da ji sai ya faɗa inda zaka ga da ya jiyo labari jira yake kawai ya isa inda zai samu mutane ya ba su labari to wannan zai zama cikakken makaryaci don zai faɗi abun da ba haka bane an jima kuma ya sake faɗan abun da ba haka bane don haka sai ƙarya su yi yawa sai ga mutum hatta yuktaba inda Allah kazzaban har a rubuta shi a gurin Allah makareci saboda yawan yaɗa labarai wani yana da sha'awan yaɗa labarai haka Allah subhanahu wataala ya faɗi sifa ta masu gaskiya ya kuma ambaci masu gaskiya maza da mata wasadiqina wasadiqati ana da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasu sun saba da ƙarya a maza akwai maƙaryata kana mu'amala da su suna ƙarya wani zaka ga gashi nan kamar mutum amma magareci ne kamar mutum amma zai magana ya faɗa ya faɗa ya faɗa daga ƙarya sai yaudara ƙarya sifa ce ta munafirci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cika-cikan munafirci sifofin munafirci waɗanda suka fi kowanne kusa-kusa guda uku shine daga ciki akwai idza hadatha kaza idan mutum zai magana sai yayi ƙarya wani za ga shi mu'amalarsa yadda ya saba da magana zai yi karya kuma ya hada da rantsuwa domin rantsuwa a gurin munafiki abu ne mai sauki in baya ganin girman Allah shi kawai abin da yake so ya yaudare ka ka yadda da shi to wani zai ga cewa in yayi in yayi rantsuwa shine zai kwantar ma da hankali ka yadda da abin da ya faɗa kai kuma zuciyarka tana da kyau mutum ya rantse da girman Allah sai ka dauka lalle maganarsa gaskiya ce alhali mayaudari ne ba gaskiya bane saboda haka ana so mutum ya zamanto mai gaskiya kana mu'amala da mutane ko harkar kasuwa ko harkar mu'amaloli daban-daban daban zaga mutane da yawa sun zama makaryata kare na musu da kana ganin kawai mutane ne ma ka kare na musu saboda mu'amala da kai da su ta rantse da da Allah subhanahu wataala ma ka same shi makaryaci wannan matukar zunubi ce aka ya dace mutum ya nisanci wannan Allah yana yaba masu gaskiya wa sadiqina wa sadiqati da masu gaskiya maza wa sadiqati da masu gaskiya mata wa sabirina wa sabirati da masu haƙuri maza da lallai masu haƙuri mata malamai suka ce as-sabr fi ta'atillah haƙuri a cikin bin Allah bin Allah kawai mutum ya tsaya ya rinka bin Allah wannan yana bukatan haƙuri sannan was-sabr an ma'asiyatillah mutum ya jajirce abun da aka ce Allah baya so ya bari ko da shi yana so a zuciyarsa wannan masu yi mutum ya yi hakuri sannan wasabr fi da aza ko ta tahammuli azan nas hakuri wajen jure wato cutarwar mutane mutane za su cutar da mutum ta inda baya tsammani suna da abin musamman in mutum Allah ya taimake shi ya zamanto yana kamanta abu kwatanta wato gaskiya to zai samu cutarwa daga mutane wasu inda suka zama miyagu to a shine akwai haƙuri cikin bin Allah haƙuri wajen rashin sabawa Allah sannan haƙuri wajen ɗaukar duk cutar wanda za a yi wa mutum inda cikin bin Allah ne sai ya haƙuri ya jajirce Allah subhanahu wata'ala ce wasabirina lalle masu haƙuri maza wasabirati da masu haƙuri mata wal khashi'ina da masu khushu'i ma'ana masu tsananin kaskantar da kai maza wal khashi'ati da masu tsananin kaskantar da kai mata ana samun khushu'i shi ma sifa ce ta muminai wadda mutum zai zama khashi lillah wato mai tsananin kaskantar da kai domin Allah cikin duk abin da yake yi musamman ko a cikin sallah zaka gan su suna sallah da khushu'i a cikin mu'amala zaka ga suna da khushu'i shine kaskantar da kai domin Allah to lalle masu irin wannan sifan maza da mata Allah ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata yin sadaka tutfi'u sadaqatun nara abin tutfi'u sadaqatul bala sadaka tana tunkuɗe bala'i takan zama yawanci da mutum yana yawaita sadaka yakan samu kariya daga wasu abubuwa na bala'i kamar yadda ruwa yake kashe wuta sadaka tana da matukar muhimmanci sannan tana daga darajar mutum duniya da lahira saboda babu abun da mutum zai dage da yi ya samu lada cikin sauƙi tarin lada irin sadakoki ciyarwa fi sabilillah raba abun da Allah subhanahu wataala ya hore masa na abun da yake da ikon yi wajen ba da abinci wajen ba da kuɗi ne ko ba da taimako ko ba da abubuwa Allah subhanahu wataala yana yaba almutasaddiqin wal mutasaddiqat masu sadaka maza da masu sadaka mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da sahabbansa akan yin sadaka sun kasance masu yawan yin sadaka ne haka nan maza da mata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaga suna sadaka hatta da su kaga da wuya yanzu mata ta dauko gwal da yake ta sadaka da shi sai dai sai dai in an yi sa amma abu ne mai wahalan gaske to amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarci mata su yi sadaka fi sabilillah sai su fito da sarkokin su na zinari su bayar don a ciyar da addinin Allah gaba ko kuma a ciyar da talakawa to Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu irin wannan sifa ana buƙatar yawaita sadaka a cikin jama'a ko da ba a watan Ramadan bane saboda mabukata idan suna da yawa wanda duk ya tsaya akan mabukata Allah shi kuma zai tsaya masa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyama wanda duk ya sitirce wa musulmi shi kuma Allah zai sitirce masa ranar tashin alqiyama wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wanda duk ya zama cikin buƙatar dan uwansa shi kuma Allah zai zama cikin bukatarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da wanda ya tsaya wa maraya yake bashi sadaka yake taimakonsa ka hataini kamar wa'innan yatsu guda biyu da ta tsakiya da ta gefenta yace haka zamu zama a gidan aljanna saboda haka ana taimakon mata waɗanda abunan su suka rasu ko kuma da ma dukkan mata waɗanda suke cikin bukatu da maza da mata duka masu tsaya su yi sadakoki ko sadaka na tufa ko sadaka na abinci ko sadaka na kuɗi ko sadaka na duk abun da aka yi wannan Allah subhanahu ta'ala yana yaba musu shine Allah ke ambaton su ne ce wal mutasaddiqina lallai masu yin sadaka maza wal mutasaddiqati da masu yin sadaka mata sai ce wasa'imina lalle masu yin azumi maza wasu imati da masu yin azumi mata masu yin azumi haƙiƙanin azumi babban farkon abin da yake na wajibi azumi shine azumi mata ramadan sai kuma azumin muka na nafilfila ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba su ikon yi Allah subhanahu wataala yana yaba masu azumi wanda duk ya azumi rana ɗaya fi sabilillahi Allah subhanahu ta'ala yana nesan fiskansa daga wuta tafiyan shekara saba'in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana darajar masu azumi su ne masu shiga ta kofar aljanna ar-rayyan kofa ce wacce masu yawan azumi suke shiga ta wannan wuri saboda haka Allah yana yabon masu yawan azumi mana kamewa daga ci da sha da sauran duk abin da yake bata azumi to Allah ya ce lallai masu waɗannan sifa maza da kuma masu waɗannan sifa ta azumi mata sai ce wal hafizina furujahum wal hafizati lallai masu kiyaye farjojinsu maza daga dukkan abun da bai halatta gare su ana ba sa daukan farjinsu su kai shi inda bai halatta ba suna kamewa in ba su da aure har lokacin da Allah ya azurta su kamar da Allah ce wal na allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli waɗanda ba su samu aure ba su kame har lokacin da Allah zai azurta su da falalarsa wal hafizati da kuma mata masu kiyaye kansu suna kiyaye farjojinsu da al'auransu ba su yadda da kowa sai mazajen da suka halatta gare su waɗannan masu waɗannan sifofi Allah ce wa zakirina Allah kafiran da maza masu ambaton Allah da yawa wa zakirati da mata masu ambaton Allah su ma kafiran za a yi takadirinsa mana masu ambaton Allah da yawa Allah sai ya ambaci wa zakirina Allah sai ce kafiran amma kaga wa sa'imina ai bai ce wa sa'imina kafiran masu yawan azumi ba wa sa'imati da masu yawan azumi mata ba a duk wanda ya faɗe shi kawai amma da aka zo gurin zikiri sai ce wa zakirin Allah kafiran da masu tina Allah suna ambaton Allah kafiran da yawa saboda ana buƙatan ambaton Allah da yawa shi sa Allah subhanahu ta'ala ke cewa ya ayyu allazina amanu kurullaha zikran wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah yana buƙatan a ambace shi ambato mai yawa ayi tasbihi ga Allah ayi hailala a kabbara Allah subhanahu ta'ala, a girmama Allah a tsarkake Allah a godewa Allah wazzakirati da mata masu yawaita ambaton Allah babu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce wane wace sallah ce tafi kowace daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da aka fi yawaita ambaton Allah a cikinta aka tambaye shi wani azumi ne ya fi kowanne daraja ya ce azumin da aka fi yawaita ambaton Allah a cikinsa aka ce masa wani aikin hajji ya fi kowane aikin hajji daraja ya ce wanda aka fi yawan ambaton Allah a cikinsa wani mutum ya fi mutane daraja mutumin da ya fi yawan ambaton Allah saboda haka ambaton Allah shi fi komai daraja a rayuwa na bukatar mutane su yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya yabi sa da kware allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye suna ambaton Allah a zaune suna ambaton Allah a kwance suna ambaton Allah tun zai rinka tasbihi yana tafiya zai rinka ambaton Allah yana tafiya zai rinka ambaton Allah yana tsaye zai iya tasbihi zai iya tahmidi da haidara yana zaune zai iya yi yana kwance duka wannan yana daga cikin hanyoyi na ambaton Allah kuma a kowane yanayin mutum yake ciki ya kamata yawaita ambaton Allah haka Allah ya ambaci wa zakirin Allah kafiran wa zakirati duk waɗanda masu yana sifofi da Allah ya ambata maza da mata masu kaza maza masu kaza mata Allah ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azim Allah ya tanada musu gafara wa ajran azima da kuma lada mai girma shine shiga aljanna to kaga anan ummu salma radiyallahu anha abinda ta nema na taji ana ambaton mata su ma kamar yadda ake ambaton maza kusan duk sifofin da Allah yake ambaton maza da su a cikin alkur'ani an ambata a cikin wannan wuri a ce musulmai a ce muminai ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai a ce wa qumu lillahi qanitina a ce kunu as sadiqina duka waɗannan isbiru wa sabiru wa rabidu duk abinda Allah subhanahu wataala yawanci yake sifanta ilan muminai maza din a cikin Qur'ani to da ta nemi ganin cewa yawanci maza ake jinginawa ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani ashe Allah subhanahu wataala ya dauda wainiyan bayanin gaba daya sai Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya ya ambaci dukkan waɗannan sifofi kaga Allah subhanahu ta'ala da ya ambaci wannan a babin ayyuka da ibada da jajircewa maza da mata daidai suke amma a babin halitta da tsari da abun da shari'a ta shar'anta wannan na maza wannan na mata maza da mata daban su saboda kana maganar gender equality wannan duk gaba daya shirme ne nema ake a raba mata da addinin Allah yawanci za ga suna masu maganan daidaita jinsi Za ka ga yawanci suna kawo wasu abubuwa ne wanda ya karo da koyarwa musulunci ce mace sai ta yi kaza mace sai ta samu kaza sai an bawa mace yancin ta yi kaza Allah ya bawa mace yanci cikakke babu wanda ya bawa mace yanci irin Allah subhanahu wataala domin shi ya halicce ta shi ya santa kuma ya halicce ta mace ya halicce wani kuma ya zama namiji babu yadda za a yi namiji ya zama mace babu yadda za a yi mace ta zama namiji aikin namiji sai namiji aikin mace kuma sai mace to duk kuma shari'a abun da ta bayyana tun daga ayoyin qur'ani zuwa ga nassosin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan fahimtar malamai magabata waɗanda suka fahimci addinin Allah fahimta ta gaskiya masu tsananin imani da ake kyautata zato gare su zaka ga sun bayanin dukkan yadda Allah subhanahu wataala ya tanadi shari'a ya kuma tanadi dukkan girmamawa ga mata da kuma yadda ya dace mata su rayu domin a samu nitsuwa da kwanciyar hankali kuma a samu rahamar Allah duniya da lahira to idan mutane suka watsar da wannan tsari to shikenan sai a fada cikin gwagwarmaya ta rayuwar duniya ba hutu a fada kuma lahira ba hutu to amma idan aka rike addinin Allah aka rike dokan Allah mace ta yadda ita mace ce kuma ta rike mutuncin da ba yadda za a yi namiji ya ta namiji yadda shi namiji ne ya tabbata cewa eh lallai mace mace ce akwai abun da ta cancanta addinin musulunci ya tanada mata ya kuma kula da wannan shikenan sai a samu nutsuwa amma in wani ne yace zai samo wa mata abun da wai yanzu suke tunanin a samo musu ta hanyar ba za a same shi ba sai an yi fatali da tsarin dokar Allah a sa mata su zamanto kamar wasu marasa abunan galihu ko marasa mata abunan marasa maza ko kuma marasa mutunci a gari ko a ƙasa in sai an yi wannan to ya kamata matan kirki su kame kansu daga wannan duk abin da sai an saba wa Allah to matar kirki ta kame kanta kanta shiga ciki dukkan abin da za a yi shi bisa ka'ida ta shari'a mata ta ga ya dace ko da a waje ake yi in dai da izinin mijinta ko babu saba wa shari'a ko za a samu wani abu a hatta ciniki tabbas halal ne mata za su iya ciniki kuma ai Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa sahabbai sun yi ciniki da mata ai akwai abu ne eh, abu na ummu sharik al-ansariya akwai ummu sharik ta madina ta makka akwai kuma ummu sharik al-ansariya ta madina ita Allah subhanahu wa ta'ala ya mata arziki tana da dukiya sosai kuma tana da yawan sadaka da kuma kyauta da kuma girmama mutane saboda haka za a same ta yawanci idan wasu suka samu talauci za ka samu an je gidan ummu sharik ana neman bashi maza za su je gurin ummu sharik suna neman bashi shi yasa yawanci kofar gidan ummu sharik da zauren gidanta baya rabuwa da jama'a so da Allah ya hore mata arziki sannan kuma tana ba wa mutane bashi kuma irin bashin nan na zamani yanzu ba yawa in an karba ya tafi kenan a kowa kawai larura take sa ya karbi bashi kuma daga zaran Allah ya masa so yake dama ya biya yau ba da gangan ake karban bashi ba da cikakken larura ba sannan ko ba da niyan biya ba ba irin wannan bane na sahabbai saboda haka wannan mu'amala din mu'amala ce ta ta halatta a shar'ance amma bisa ka'ida na shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya shar'antawa al'ummarsa shari'a mazansu da matansu kowa da abin da ya dace da shi to idan aka watsar da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce an biyo wani zamani ko kuma wasu mutane sun gano cewa ga yadda mace za ta yi ta samu abun duniya ko ga yadda mace za ta yi suna ce mata ne a fakaice ga yadda mace za ta yi ta fandarewa addinin Allah ga yadda za ta yi tafi karfin mijinta da iyayenta ma gaba daya ga yadda za a yi ta ji ita ma ta zama namiji ba ta mace ba to duk mace da take tunanin ta zama namiji ta rena Allah subhanahu wataala aikin maza na maza ne aikin mata na mata ne haka nan yadda duk wanda lokacin da yake tunanin ya koma mace ya rena Allah subhanahu wataala ba yadda mutum yake so yayi sai abin da Allah ya tsara haka muminai suna miye kauya ne ga tsarin Allah da dokar Allah da shari'ar Allah ba tare da ƙetare iyaka ba haka Allah subhanahu wataala ya bayyana darajar maza da mata da kasancewa maza da mata a babin ibada da tsayuwa da jajircewa da ɗabi'u masu kyawu da biyayya ga Allah da tauhidi da maza da mata duk abu ɗaya ne a tsarin shari'ar Allah amma a tsarin wasu hukunce-hukunce da tsari na mutunci da kamewa shari'ar musulunci sai ta bambance mata sunansu mata maza sunansu maza kowanne in ya tsaya a da Allah ya ajiye shi to sai ya samu nutsuwa da zaran ya rena kuma yace zai koma wancan jinsin alhali a wancan jinsin Allah ya yi shi to ya rena Allah kuma zai fada cikin wahala so ya kwani shine abin da ya kamata a gane Allah samu dace na وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wannan aya malamai sun yi maganganu wajen dalilin sauka shi dalilai daban-daban har sama da uku wajen dalilin sauƙanta cewa shine abin da ya sa ta sauka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma kana li mu'minin bai dace ba ga wani mutum namiji mumini wala mu'minatin ko wata mace a matsayinta na mu'mina bai dace ba gare su ko mu'mini ko mu'mina idan qaba wa rasuluhu amran in Allah da manzonsa suka zartar da wani al'amari ko wani hukunci akan wani al'amari to bai dace ba ga mumini ko mumina an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim a ce kuma sun samu wani zaɓi a tunaninsu su bi son ransu a madadin tsarin Allah da umarnin Allah ko tsarin manzon Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba ga mumini ba za a taɓa samu a ce mutum mumini ba ne a ce kuma Allah da manzonsa sun zartar da abin da suka zartar shi kuma ya ce shi kuma ga wani abu yake so a ransa matuƙar mutumin mumini ne in ka gama ya zaɓi wani abu daban saɓanin abun da Allah da manzo suka zartar to shi bai zama mumini ba malamai suka ce wannan ayar ta sauko ne dalilin Zainab bintu tujahsh radiyallahu anha wa ardaha wannan ɗaya daga cikin dalilan da aka ambata kenan cewa annabi sallallahu alaihi sallam yana so yayi wa Zaid bin Haritha aure to Zainab bintu tujahsh kuma tana daga cikin mata masu daraja waɗanda ma suke sha'awar aurenta manyan mutane masu daraja ne a cikin makka a cikin ƙuraishawa kai abuna a cikin madina wanda suke so su aure ta a madina ita ba muhajira ba ce ba ta cikin abunan matan madina abunan makka a madina wanda suke su aure ta mutane ne waɗanda suke masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ce a'a bali ya je ya yi magana da ita da kansa cewa yana so ta auri zaid bin haritha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son zaid yana son zaid sosai da ya tashi a gidansa shi yasa ma lokacin da zaid kuma ya aifi abuna usama wanda suka aifa tare da abuna ummu aiman ya auri ummu aiman to kafin ya auri ummu aiman ya abuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi magana da zainab bintu jahsh cewa abuna yana so ta auri zaid ibn harita. sai zainab bin jahash ta ce a ya rasulullah Zai ba asalinsa bawa ne ni ko mai daraja ce saboda haka gaskiya ni bai mun ba ko kana bai mun ba ba gaskiya ba na son aure shi saboda haka ni a ba ta nuna goyon baya ba annabi sallallahu alaihi ce ni kuma na yadda miki shi ki aure shi ina ganin shi ya cancantan ki aure shi to da suka yi wannan ja'ija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sai Allah ya soko da wannan aya Allah ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin bai dace ba ga mumini namiji ko mumuna ce idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri idan Allah da manzonsa suka so wani al'amari suka zartar a ce ko mumini ko mumina suna da wani zabi kuma ce wannan bai kamata ba da ta ji wannan ayar ta ce to yanzu kenan shi ka yarda mun in aura ya ce eh shi na yarda miji sai dai to ba zan saba wa Allah ba ba zan saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai ta yarda a yi musu aure wasu malamai ba su ce a'a wannan ayin ta sauka ne dalilin ummu kulthum bint uqba ibn abi mu'id ummu kulthum bint uqba ibn abi mu'id sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wanta sai suka ce a sai wanta ya ce ya rasulallah ka auri ummu kulthum domin kusan duk wanda yarsa ta girma kafin ya aure da ita sai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi a to wani laifi suka yi yawa ai annabi sallallahu alaihi wasallam inda mutum da ya samu a ce ya aure sa ai shikenan to shi za dukkan su a lokacin kowa yake da ya kafin yayi magana auren ta sai ya fara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana da bukatan auren ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace a to shikenan to shine wanta suka zo da ita ummu kulthum wannan bayan har an yi aure da zaid ibn haritha da zainab bintu jahsh bayan an yi aure a tsakaninsu har auren ya rabu ma'ana surar da zai bin haritha da zainab bintu jahash to bayan sun rabu sai zama zainab bin haritha bayi da mata to a wannan riwaya sai aka ce ummu kulsum da suka zo da ita da wanta suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce masa ya rasulullah ga ummu kulsum a ta ka aminta sai ce a to shikenan sai ga tunda shi suka bijirowa ai ga dan gidansa yaron gidansa kawai sai ya daura musu aure da ummu kulsum da zaid ibn harisa kawai ya daura musu aure sai shi to ya daura musu aure da zaid ibn harisa kawai sai ita da wansa kuma sai ran ita da wanta sai ran su ya baci sai ya rasulullah mu da muka zo gurinka kai muke sha'awa kuma kai muke so kuma ka zo ka daura wa ummu kulsum aure da wanda ta fi shi daraja ya kuma za a ɗaura musu aure shine sai suka da ransu ya ɓaci sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri da bai dace ba ga mumini ko mumina idan Allah ya zartar da hukunci ko manzo ya zartar da hukunci ko ya zartar da wani al'amari a ce kuma an samu zaɓi daga gurin mumini ko mumina wannan bai kamata ba abu na uku sashin malamai suka ce julaibib ne dalilin julaibib lokacin da yake shi yakan kasance abu na mutane sun saba da shi sosai yakan yi wasa da mutane har abu na da ke an ce wasu na sifanta shi da sifa ta wada wasu ko suna sifanta shi da sifa na rashin sifa na kyawu shi julaibib haka yake a cikinsu a cikin larabawa sahabbai to sai Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi yawanci idan yace zai aure dumiyacin da yi wa magana zai ce a ita ba ta son jirabi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana zolayen sa dan idan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kusa da shi ta aina sahibi julaibib ina sahabi na julaibib sai ya matso kusa da shi yana dan abunan zolayen sa ya eh, kai julaibib ba kai aure ba ce ya rasulullahi mata da suka kini yace yanzu in ka zama wuri kana so yace ina so ya rasulullah wallahi sun ki ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to akwai wani je ka gidansa ka ce na aiko ka a gaya masa ina neman yarsa amma ba wa kaina ba wa junaibi shikenan sai junaibi ya kama hanya ya je kwankwasa ya sallama sai mutumin ya fito shi a junaibi aka dan yi wasa da sauransu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko ni yace to yace ya aiko ni yace yana neman yarka amma ba wa kansa ba wani julaibi yace to yace to dan jira ina zuwa sai <laughs> dan jira ina zuwa sai ya shiga ciki yace bari in yi magana da mahaifiyarta yayi magana yana zuwa gurin mahaifiyarta sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko mana julaibi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son ya aiko neman wance sai ta ce ni'ima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakatu ta ce madalla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ya ce wai ba wa kansa ba wa julaibib ta ce julaibib kuma ta ce halla abubakar ya abubakar mana ya turo wa halla umar ko ya turo umar wa halla usman ko ya turo usman wa halla ali ibn abi talib me ya hana turo ali ibn abi Tsari amma julaibib arsala ilaina julaibib kai gaskiya ba za mu auren da shi ga julaibib ba ka san mata kawai a takaice kawai su sai su sai su zama wasu iri hakan gaskiya ba za mu auren da shi ga julaibib ba za mu auren da ita ga julaibib ba muka hana wane wane ma yazo muka hana wane wane ma muka hana wane a ce kuma yau kuma an koma julaibib ta faɗi wasu manya-manya a ta. su ma an yana su a kuma adawar jirage kuma su ce kawai ka koma yanzu ka je ka yi bayani gaskiya bai kawata ma'aurar da ita ga jirage ba kenan sai ya kama hanya da ya fito ai da ya kama hanya zai fito daga gida ashe yar ta ji maganarsu ta ce ya ku iyaye na me kuke cewa suka ce a kan ki muke magana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko neman ki amma ba wa kansa ba wa julaibi tace ce kuma sai kuka yi ittifaqin saƙon manzon Allah yanzu za ku aika ku ce masa a yanzu kun yi ittifaqi haka tace yanzu za ku iya mero manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martanin a'a ni ina tabbatar muku ku aurar da ni ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba abin da yake so in ba ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda da julaibi cewa shi kake so ya auri yata in manzon Allah ya yarda da julaibi ku aure da ni gare shi ka ji imani kuma saboda haka ga ta dai ita ce karama amma nan take kawai da ke harka ce ta imani ko shi kenan sai ta sai ta dora su akai in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya kare duk abin da aka yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah za a huta in dai don koyarwarsa aka bi aka jajirce a yi abu don Allah a tsaya bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu matsala yake da kawai sai sai taki zai ga ta kai amma fa gaskiyar ki ne ai wannan magana taki gaskiya ce mun yadda da maganar ki kin tunatar da mu nan da sai suka juya kuma shikenan sai baban ya tafi yana zuwa ya ce rasulullah ka yadda da julabi ya auri yata yace na yadda da shi ya auri yarka sai to na na ba mu magana kawai sai abin da kai shikenan kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura musu aure take a lokacin shikenan suka suka tattara suka abin aka kai ta gidan Julaibi nan Julaibi radiyallahu anhu wasu riwaya suna nuna cewa ranan daren farko da zai alaka da ita ya ji ana shelan fita jihadi ce mace sai ki hakuri ba kawai sai ya ɗau takobinsa sai fita ya ce in manzon Allah ya yi kira ba a tsayawa ka ji imani mai da yana ta neman mata bai samu ba amma yanzu ga amarya an kawo sai tana cikin ɗaki amma sai ina in manzon Allah ya yi kira babu babu tsayawa babu tsayawa ta ce na lalle na na amince da haka julabi bai fita wasu malamai ko suka nuna a ya zauna da ita har an yi kwanaki ko har an ɗau lokaci sannan sai aka yi kira zuwa ga jihadi shi sai sai julabi ya fita da ya fita aka tafi aka je ana jihadi junabi ya zagaya ta wani bayan dutse aka same shi ya kashe kafirai biyar na shida ya soke shi duk sun rasu su bakwai kenan abu guda shida kafirai da shi mumi har an zo an gama tara gawawakin musulmai muminai sahabbai aka ce wa kuke nema annabi sallallahu alaihi wasallam ce waye ba a gani ba suka ce a ba wanda ba a gani ba sai ce lakin ni ma ra'aytu sahibi junabi yace amma ni ko ban rufe julabib ba a koma a nemo shi aka koma aka zagaya aka zagaya can an zagaya ta bayan dole sai aka ganshi a tsakankanin kafirai shikenan aka taho da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ne ma ya dauko shi aka zo ana tona kabarin da za a sa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau a akan hannunsa har aka gama tonawa yana cewa haza julabib haza minni wa ana minhu haza minni wa ana minhu wannan shine manqaba manqabar julaybi manzo Allah sallallahu alaihi ya rike shi a hannunsa kuma yana cewa haza minni wa ana minhu wannan karewar daraja kenan wato yana yana da gani ni ma na wani saboda haka har aka har aka sashi yasa malamai suka ce ba a taba ganin mata mijinta ya rasu tun a wancan zamanin annabi sallallahu alaihi yana raye mata mijinta ya rasu a ga wani irin daraja na ɗaukaka ya samu gidan irin matar julabib ba ba ta gani ba so da yadda ta amince da shi domin Allah ta amince da shi don manzon Allah ne ya zaba ta ce ta yadda za duk abin da ka ce za ka yi domin Allah ko za ka sowa ne ko za ka amince da shi ko za ka yi kaza domin Allah Allah ba zai kunyata ta ba amma yi kuma don duniya ne to nan ko duk sai ku ji kunya a ƙarshe Allah kiyaye waɗannan suna daga cikin dalilai da malamai suka ambata cewa su ne dalilan saukan kowanne an ce shi a karan kansa shine dalilin saukar wannan aya amma zai iya zama dukansu su zama dalilai domin ana iya samun aya laha asbabun nuzul aya ɗaya ce amma dalilan saukanta daban-daban ana iya samun dalili ɗaya kuma ayoyi daban-daban kuma su sauka dalilin abu ɗaya duk ana yin wannan zaka wannan ba mamaki duka uku su zama dalilanta domin duk malaman tafsiri sun ambata su suka duba alhafiz ibnu kazi duk ya ambace su gaba daya haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana lil mu'minin ala ayi halin ko duka waɗannan su ne dalilan al ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab wannan ka'ida ce ta usulul fiqh kullum akan lura da lafazin aya ba ana lura da dalilin saukar ba ba za ka ce to yanzu wannan ayar tun da su wane ne dalilin saukanta to ta gama aiki daga kansu ba a ayar tana nan ta shafi duwar mumini ila iyamisa har zuwa ranar tashin alkiyama dokar ita ce tun daga ran da aka saukar da ayar har kiyama ta tsaya dokar shine wa ma kana mummini mu'mini bai dace ba ga wani mumini wala mu'minatin ko wata mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim in Allah da manzonsa suka zartar da wani al'amari suka ce ga yadda za a yi to bai dace ba mumini ko mumina a ce suna da wani zabi akan wannan al'amari Allah ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda duk ya saba wa Allah da manzonsa faqad dhalla dhalalan mubina haƙiƙa ya bata bata bayyananniya duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa to haƙiƙa ya bata bata bayyananniya to abin da ake so shine kullum in aka ce ga dokar Allah ko kuma ga hukuncin Allah ko ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dage ka bi kawai Kar ka ce kana da naka Kar ka ce kana da zaɓi ka ce ga irin yadda kai ka gano a in an ce Allah subhanahu wata'ala ga yadda ya ce face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya zartar to ko namiji ko ta mace in dai kai mumini ne ko ke mumina ko abin da kika saba yi ne in aka ce ya saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ki nisance shi haka ko kai mumini duk abin da ka saba yi an ce yayi karo da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama wajibi mutum ya nisance shi haka shine dokar da Allah subhanahu wataala ya zartar shi yasa muminai na kwarai Allah ke yaba su inna ma kana qaulan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Allah ta kawai maganar muminai kadai duk lokacin da aka kira su in dai muminai ne aka kira su aka ce ku zo zuwa ga hukuncin Allah da manzansa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum in an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah don su yi hukunci tsakanin su ko aka ce ga hukuncin Allah ko ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai muminai ne an kulu sami'na wa ata'na abinda kawai suke cewa shine mun ji mun bi amma ba maganar cewa to wannan dai yanzu a zamaninmu mu za a yi kaza kaza da zamanin da ne wannan ba daidai ba ne. ana maganar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce zamanin da ba imani guda ɗaya ne kai ma aljanna kake so gaje su ma na daɗin aljanna suke so su je sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna suke so su je haka nan mu ma aljanna muke so mu je a kuma walan yasluha amru akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha eh ƙarshen wannan al'umma din ba zai kyau ba ya gyaru ya zama daidai ba sai da abun da na farko suka gyaru da shi na farko nan sun gyaru ne ta hanyar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to haka mu ma ake bukatun mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa cikin dukkan rayuwar mu mu'amala a kasuwa ya zamanto bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana bacin amana ba zalunci ba ƙarya ba yaudara ba ha'inci mu'amala a auratayya ya zama bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yaudara ba ƙarya ba duniyanci ba zalunci kullum bisa adalci da kiyaye amana da girmama juna mu'amala cikin makwabta da makwabta wajibi ne zama bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da cutar da makwabci ko zaluntar makwabci ko yin abin da bai kamata ba da dukiyar makwabci don a cuce shi ko kuma a abin da ba bai kamata ba ko bai sani ba duk irin wani abubuwa din wajibi ne mu san cewa rayuwar mu gaba ɗaya mun tara ta mun bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin yan uwa da yan uwa tsakanin yayu da kanne tsakanin iyaye da ƴaƴa tsakanin maza da matansu kowa ya tabbata ya bi koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani amma bai dace ba Allah da manzansa su zartar da abu mutane kuma suna ambaton kansu muminai har ma da karambani mutane suna cewa kansu wai ahlus sunna to kuma amma ka same su cikin dukkan abubuwan da karaskiya ne tare a ciki in ka koma harkan biki ya kamata a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harkan auratayya da yadda ya aurar da yadda ya auro a yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ce za a yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu za a saba da jama'a da yawa kuma yanzu zaka ga sunna ta bata a cikin mutane masu da'awar sunna ne da an zo babin auratayya in kuma kasuwanci yanzu na suka rasa waye muminin da wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ina mumini sai ka rasa sai in Allah ya mace ka kadan samu waye baya cin kudin wani waye baya danewa duk wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me yasa ake yi saboda haka duka waɗannan abubuwa ana karanta ƙur'ani ne don a canja ɗabi'u idan ƙur'ani bai canja ɗabi'unmu mu ba babu wani abu da zai canja ɗabi'unmu mu sai dai kawai mu ta zama cikin wahala da damuwa da haka waɗannan ayoyi daki daki suke bayani kuma sannan sun faɗi gaskiya kuma maganar Allah ce babu gyara a cikinsu Allah samu dace na وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج الأزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا wannan aya ita ma aya ce wacce take bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma Allah ya sa shi cikin wata gwagwarmaya domin ya zamanto darasi ga al'umma akan harkar zaman aure kuma hayan zainab bintu jahsh wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da ita da kansa yana son ta auri zaid bin haritha bayan ta ce ba ta so shi ma zai rubuta harisa da ya ji sai zama bai sa ta a ransa ba shi ma ba ta ransa amma dai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shine uban amarya uban ango sai ya hada su aure shi yayi komai daga zai rubuta harisa bai gamsu da zama da zainab bintu jahash ba zainab bintu jahash ba ta gamsu da zama da zaid bin harisa ba amma suna nan suna zaune tare suna zaune tare sai Allah ya aika malaika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare ba da zaid bin harisa da zainab bintu jahash suna tare a matsayin mata da miji ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya daura musu auren amma sai Allah ya aika malaika jibril ya ce masa ka sani in ji Allah subhanahu wata'ala zaka auri zainab bintu jahash ita wannan matar zaid ba wanda shi ya nemo masa aurenta kuma zaid din yaron gidansa ne radiyallahu anhu amma sai aka ce kawai suna zaune zama aure ba fa ya rabu ita bane tana matsayin matar zai to kuma ga bayani daga Allah ko malaika jibrilu ne zo. ya gaya masa cewa ka shirya zaka auri Zainab bintu Jahsh wannan magana ba karamar magana ba bace saboda haka insha Allah ta'ala in muna raye za mu ga yadda abubuwan suka kasance tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Zainab bintu Jahsh da yadda aka daura auren da ma waye daura auren auren Zainab binti Jahsh da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam insha Allah muna fata Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما على إسراك الأمكان الله يتعلم ما في أيديهم أن تركه يا الله إنك صلى الله عليه كما صلى الله ولا أفضل ما عيش يا أستاذ يعني تذكر قال أنه محمد عليه muna zuwa Allah ya da sauran biya da suka riga Allah ya akwai ƙarfinsa da tafka da tafiya biya yau babu labarin kuma tsawon lokaci da su tsaya da addu'a Allah ya bayyana ta Allah ya sa tana lafiya Wani ce akwai da su fara na alkhairi da ke so wanda ce addu'a Allah ya ba su nasarar يسلم التكدس وتنعيم عليه تلك الصفات التي على عبادنا صالح وليس ما تسمع فيها تلك الصفات التي على سيدنا العافية وليس لك حسنا تلك الصفات التي وليس مثلا لها كاسوا تلك الصفات التي على سيدنا صالح وليس لك الصفات التي تمر بدوم على وصف الصفات التي على عبادنا صالح ولم باشئ تلك الصفات الجانب من البركة dukkan bayan Allah da suke bukatun bayan Allah su tiya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'in Allah ya sa daga cikin wanda suka dace a wannan wata mai albarka cikin duk abin da Allah ke rabawa na alkhairi Allah ya azurta mu da shi Allah ya yanta mu Allah ya yanta iyayenmu da kakanninmu malamanmu Allah subhanahu wata'ala ya yanta iyalanmu da zuriyarmu da yan uwan musulmai duka Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin yantawa yayin mu kannin mu da bakwanu da kawune da kowa daga cikin dangunan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana kurakuran Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin jannatin firdaus waɗanda suka rasu Allah ya fi musu ah, mahaifiyarsu alarma da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwanta Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya fi mata Allah ya sa ta je a sa'a kuma samu dacewa a musamman a wannan wata mai albarka dukan mu gaba ɗaya kowa da bukata da yake da ita Allah biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda aka ambaci bukatunsu wanda aka karbi takardunsu Allah ba da nasara wadda ya fara ginin alkhairi kamar yadda aka ambata muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a gama lafiya kuma Allah ya ba da ikon gama wadda yar uwarsu ta fita muna fatan Allah ya bayyana ta Allah kuma ya dawo da ita zuwa ga iyalanta tana halin lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali dukkan waɗanda aka ambata bukatu daban-daban masu bukatun ciniki wadda ya ce yana cikin damoyi da abubuwan da shi ya san abin da yake damun sa wani fata Allah ya yi masa marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya dukkan masu nufin mu ko nufin iyalan mu ko zuriyar mu ko addinin mu da sharri ko makirci ta ko ta ina mutane ne aljanu ne wanda muka sani ne ba mu sani bane komin karfin su Allah subhanahu wataala ya fi karfin kowa muna fata Allah ya isa mana a kansu Allah subhanahu wataala ya kawar da bala'insu daga gare mu Allah subhanahu wataala ya san mana ga duk wani maki mai kyamar addinin mu ko kyamar rayuwar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ali muhammad kama كما باركت ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شو قبل Allah ya يا musu. Eh, taufiki da dacewa wajen ayyukan alkhairi sabin shugabanni da za su shigo Allah ba su dacewa da suke karewa Allah sa su gama lafiya Allah subhanahu wata'ala ya sa masu shigowa su tsaya da adalci da kuma yin abin da ya dace Allah ya sa su zama rahama ga talakawansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسبحانك اللهم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك